Voilà. On écoute, je me tire. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz baballa ne tare da Hauwa Sharif da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata takwas ga watan agusta na shekarar dubu biyu da da uku a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu al'ummomi da ke kan iyakan nijar da najeriya na ci gaba da nuna irin halin matsi da suka shiga biyo bayan takunkumai da kungiyar ecowas da sauran kungiyoyin duniya suka kakaba wa nijar za kuma a ji cewa jiba alhamis kungiyar ecowas za ta sake zama don sake tattauna kan mataki na karshe da za ta ɗauka kan nijar bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda jami'ar apc ke ci gaba da fuskantar rikicin cikin gida a sassan najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa sharif Wata babbar jami'ar diplomasiyar Amurka ta ziyarci kasar Nijar domin tursasawa sabuwar gwamnatin sojin kasar na su da zababben shugaban ƙasar bisa karagar mulki. Karamar minista harkokin cikin gida mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa ta kafar sadarwar Twitter cewa ta je birnin Yamai ne domin bayyana tsananin damuwa game da cikas ga tsarin dimokuraɗiyya da juyin mulkin ya haifar da kuma buƙatar mai da ƙasar bisa tsarin doka. a jiya litinin nolan ta shida wani taron manema labarai cewa ta gana da wanda ya bayyana kansa da matsayin shugaban tsaro brigadier janar mausa sallau barmo da wasu jami'an soji uku a yayin ziyarar tata inda ta bayyana tattaunawar su a matsayin ta gaskiya da gaskiya wadda a wasu lokutan ta kasance mai wuyar gaske ta ce jagororin juyin mulkin sun hana ta ganawa kai tsaye da hambararren shugaban muhammad bazum da iyalin shi da shugaban juyin mulkin janar abdulrahman tiyani. a yau talata sojojin sudan sun kara kami wato don ganin sun samu galaba a kartun babban birnin kasar a ɗaya daga cikin fafata mafi zafi tun bayan fara fada da fadan da ya barke a dakarun katta kwana wanda ya biyo bayan gagarumar matsalar ayyukan jin kai a yankin sojojin sun kaddamar da farmaki ta sama da manyan makaman atlari tun a jiya litinin inda suke kokarin kwace iko kan wata gada da ta ratsa ta kogin nilu da dakarun katakwana na rsf ke amfani da ita wajen wucewa da karin dakaru da makamai daga andurman zuwa birane biyu bahari da khartoum cewar mazaunan yankin dakarun na rsf waɗanda suka mamaye da dama daga cikin babban birnin ƙasar a lokacin da rikici ya barke a tsakiyar watan afrilu sun maida matani da karfin tsiya lamarin da ya haifar da mummunar gama a yankunan da farar hula ke zaune inda aka raunata da dama daga cikinsu aka daidaita wasu makwabtan ondurman sun ce akalla mutane tara sun rasa rayukansu wani mazaunin ondurman nadar abdallah mai shekaru hamsin da biyu ya shaida a kafar labaran rifsa ta wayar tarho cewa fadan ya yi tsanani a ondurman inda karar bindiga da na makaman atilari da hare-hare ta sama suka gauraye ko'ina yaƙi ya barke ne bayan shekaru hudu da ke fadda gwamnatin umar albashir yayin wata gagarumar zanga-zanga lokacin da dan wato lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin sojojin sudan da bangaren dakarun katta kwana na rsf da suka gama kai suka kifar da wato suka yi juyin mulki na shekara ta 2021 inda aka samu takaddama akan tsare-tsaren mika mulki ga farar hula Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a binin Washington DC. Dan takarar mukamin shugaban kasa na jam'iyyar Republican Ron DeSantis ya mai shugaban kwamitin yakin neman zaben shi a wani sauye-sauye da gwamnan na Florida ke yi na ta tsarin yakin neman zaben shi. Gwamnan na Florida a yanzu zai shigo da James Otmer shugaban ma'aikata a ofishinsa na gwamna. ga matsayin manajan kamfe ɗinsa inda zai maye wato girard Park wanda ya jagoranci yakin neman zaben shekaru na biyu a bara kafin shi ma ya tsunduma cikin takarar shugaban ƙasa. pec zai kasance a matsayin mai tsare-tsare a tafiyar. Canje-canjen da yana zuwa ne bayan DeSantis ya rage yawan ma'aikatan shi har sau biyu wato har sau biyu a cikin 'yan makonni kaɗan da suka gabata inda ya sallami kusan kashi uku na ma'aikatan shi a ƙarshen watan yuli sakamakon matsalar rashin kuɗi da yakin neman zaben nasa ke fuskanta james otmeyer ya kasance ɗaya daga cikin manyan masu baiwa gwamna da santis shawara na tsawon shekaru kuma ana buƙatarsa a duk inda buƙatar ta taso wajen aiki tare da gerard peck da sauran 'yan tawagar domin ɗora gwamnan bisa seti da alƙila da za ta kai shi ga samun nasara a yayin zaben fidda gwani kamar yadda dai mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben andrew romeo ya faɗa cikin wata sanarwa a wato ajiya litinin wasu kamfanonin sadarwa biyu sun goyi bayan kamfanin tiktok a karar da aka shigar wadda ke neman hana aiwatar da dokar jihar montana da ta hana amfani da tsarin aikiwa da sakonnin bidiyo na kafar kafin doka ta fara aiki a ranar 1 ga watan janairu net choice babbar kungiyar kasuwanci da ta hada da manyan kamfanonin sadarwa hukumar kula da ayyukan ci gaba sun bayyana cikin karar da suka shigar cewa yunkurin jihar montana na yanke mutanen montana daga amfani da kafar sadarwar tiktok ya nuna yin watsi da ko in kula ga manufa tsara da kuma amfani da intanet tiktok wadda mallakar ByteDance na kasar china ne ya shigar da kara a watan mayu na neman watsi da haramcin amfani da shafin tiktok wanda shine haramci irinsa na farko da wata jiha amurka ta taba yi abinda kamfanin ya ce ya ci karo da damar faɗin albarkacin baki da tsarin mulki ya ba kamfanin da masu amfani da shafin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Al'ummomi da ke kan iyakar Nijar da Najeriya na ci gaba da nuna irin halin matsi da suka shiga biyu bayan kakaba takunkumai da kungiyar ECOWAS da sauran kungiyoyin duniya suka yi wa Nijar sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi a ƙasar. abin da ya sa farashin kayan masarufi ya tashin goron zabi yayin da al'amuran kai komo tsakanin Nijar da Najeriya suka tsaya cik a wannan yankin abin da ya tsunduma rayukan jama'a cikin mawuyacin hali daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana. yayin da kungiyar ecowas ke kara macin lamba wa kasar jamhuriyar nijar sanadiyar hambare gwamnatin bazum muhammad a watan jiya inda kungiyar ta karkaba wa jamhuriyar ta nijar ta takunkumai ita da sauran kasashe da kungiyoyin duniya abinda ya jefa al'ummomin kasar a cikin wani yanayi na hohor farashin kayan masarufi musamman iyakar nijar najeriya inda komi ya tsaya cik kamar yadda waɗansu durobobin da kaya suke can tsaye akan iya iyakar ta Nijar Najeriya kwanaki da kwanaki. Sunana Ismaila Alhassan a nan cikin garin birnin Gwani kuma ni direba ne na mota ta ƙasar waje. Daga ina da lamban Mali yanzu da lamban Mali nake yi. Matsaloli da dama sun taho a gare mu. To a nan garin ga yanzu dai akalla mun kai kwana goma sha ɗaya. Duka mu wallahi daga nan mun kare mu kuma tun can bisa hanya ma ta yanne muke dai muna dubara muna fatan ubangiji Allah ya kai mu sauke kaya inda mun inda za mu kai su. Sunana Ali Sise direban daga Burkina Faso. Eh, gaskiya kaga da aka rufe boda tsakanin Niger da Benin da Nigeria Allah mu mun samu matsala don mun taso da kayan ga za mu Africos mun kai haccan ketare tsakanin Benin da Niger mutanen Benin sun rufe hanya mun tsaya wajen da albasa wallahi kona takwas to aka koma ce mu dawo mu shigo ta Sokoto kuma mu koma mu fito Benin to shi kuma yanzu kona uku muna nan kenan muna tare da albasa ga kona goma sha biyu yau akwai kuma akwai matsala tun da kuɗin hanya ma wanda aka bamu yanzu ya kare mun tashi ma da sa'in ga muna nan zaune ko karya ba mu gari ba wallahi akwai matsala sosai sosai kayan ma ai ka gansu albasa ta fara lalacewa ta fara ruwa yan kasuwa yan Nijar da sauran mutanen da ke wannan iyakar bangaren jamhuriyar Nijar sun ce fa an shiga wani yanayi na matsalar hauhawar farashin kayan masarufi yanzu rufe bude gada an kai kasuwancin bai taya saboda kaya sun yi tsada masara ka goma sha biyar komi ka zo sayi kuɗi ne wani wuri da kuɗin kama sai ka rasa abin da za ka sayi kasuwanci sai dai hankuri dan gaskiya kasuwa ta canza fi alhamdulillah dan abubuwan da an ka saba da su yanzu gaskiya wallahi abubuwan sun saya sunana abdullahi ibrahim nan kasis ozufore hauhawa farashin kaya kusan sai in ce har yanzu ana cikin wannan matsala ta hauhawa farashin kaya dama sai dai mu neme ta wajen allah amma gaskiya babu wani abu da ya yi sauki musamman dai abin da ya shahi ci maka abincin ci gaskiya babu wani abu da za a ci gashi ya rage farashi yanzu in ka diba abin da ya shahi sukari da mai su kusan kullun karin kuɗi masu ki su ma 'yan najeriya da ke kai komo a wannan iyakar da janguriyar niger na Najeriya na cewa ba su jin daɗin wannan lamarin na kulle wajen guriyar ta Nijar iyakokinta tunda yanzu haka lamuran su sun tsaya yayin da suka koma zaman kashe wando. Sunana Abdulhadi daga gidan Ira cikin Najeriya gaskiya kasuwanci bai ja ba irin da ba. Kawai zo sai ce babu kuɗi kasuwancin ma an ka kasawa a samun wara ake so irin haka nan. Zakwana muka mu zamna sai a hankali dai gaskiya yanzu harka amma dai ba ta ba kuka tun da Allah dai ko lafiya dai Allah ka da ka gode ma Allah. To duwa da Allah duwa shi na san al'amari Allah shi duwa da to haka na da runguma abin ga tun da rai ai ko mu dai ba mu ji daɗin wanga abu ba tun da kaga da ka hawo kwalta kankalin kan zuga yanzu kasan to amma sai sha wahala ni sha ka shi alama jiro da rungumo sai a sanu biya amsa Tunda mu da mu da kudu wallahi dai ba mu ji daɗin wanga lura a cewar liman amadu na garin birnin kwanni makarantun nan karatu alqur'ani mai tsarki ne suka tattaru a sanyin safiyar yau a garin na birnin kwanni a wannan iyakar da tarayyar najeriya suka sabke kur'ani so goma sha biyar kamin su yi addu'o'in allah ya kawo wa jamhuriyar nijar waraka haruna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 ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ne ya aiko mana. Throughout our discussions, we have collectively recognized the gravity of the situation and the urgent need for a well-coordinated response. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa ke bayyana cewar sun tattauna irin girman hadarin da Nijar ke ciki da kuma bukatar gaugawa na tunkarar wannan matsala. Mun yi nazarin hadarin juyin mulki a Nijar da kuma irin tasirinsa ga sauran kasashen afirka ta yamma da ma irin lahanin da hakan ka iya yi ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan shiya general christopher gwabin musa wanda ke karanto jawabin bayan taro na manyan hafsoshin dakarun kungiyar kasashen ecos a nan abuja ya kara da cewa dole ne a dau kwararan matakai kan kudirin da aka cimma yayin wannan taro domin juyin mulkin a nijar tamkar karan tsaye ne ga manufofin kungiyar ecowas kuma abin allah wadai ne da hakan ya masa dole a sake nazarin tsarin tsaro a shiyar afirka ta yamma kwamishinan harkokin zaman lafiya da tsaro a kungiyar ECOWAS Dr. Abdul Fattah Musa shine wanda ya wakilci shugabancin kungiyar ta ECOWAS yayin wannan taro kuma ya mun karin bayani. To, bu eh, ECOWAS Chiefs of Defense Staff ne sun tare. Eh. Eh, nan ga bon sun discuss abin da ya faro daga Niger. Aha, shi mun ce mu ba za mu yi magana da su su bari democracy Eh, ya zo kuma eh, amma abba su yi ba aha to sojojinmu su sun shiga wurin nan eh, su bari president an ka overthrow muhammad bazoum a kawo shi ba ka na ba sai democracy shi mu kawo shi kuma cikin garin na. amma duk abdulfatah musa wasu suna cewar wannan yankin namu na afirka ta yamma yana fama da tashin hankali idan har sojin eko suka shiga suka shiga Nijar kana ganin mu za a kara tashi hankali akan tashi hankali ba no to akwai wannan doshi ne eh, da mun kai eh, mutane wuri na su yi magana da su kagan ba eh, mun sani kaman ba fada mu muna so ba muna so su su sace ka gani ya fa wurin nan ba su yi haka nan ba ai mun shiga ai a dai wannan taro manyan hafsoshin tsaro na kasashen niger mali gini bisau gini conakry da burkina faso sun kaurace masa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan yadda jam'iyyar APC ke ci gaba da fuskantar rikicin cikin gida a sassan Najeriya. Mustapha Nasir ba tsari gare ka. A yanzu haka dai jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da fuskantar rikicin cikin gida a ɓangarori daban-daban na Najeriya. Tun bayan da tsohon shugaban APC na Najeriya Alhaji Abdullahi Adamu ya ajiye mukaminsa babu zato. tare da mai gurbinsa da Dr. Abdullahi Umar Ganduje A nan jihar Niger aka yi ta yada jita-jitar cewa shi ma shugaban APC na jihar Niger Alhaji Zakari Jikan Toro zai bi sahun Abdullahi Adamu bisa la'akari da yadda ba su ɗanyen ganye da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago. Bayan kammala wannan babban zaɓe na shekara ta 2023 dai An taɓa dakatar da shugaban APC na jihar Niger daga mazaɓarsa ta ƙaramar hukumar Agwara, amma daga bisani aka daidaita. To sai dai haka kwatsam a ƙarshen makon nan da ya gabata Alhaji Zakari Jikan Toro ya shaidawa manema labarai cewa mulkinsa ya kawo ƙarshe domin kuwa ya yada ɗan mangoro domin ya huta da ƙoda. Mu musulmai mun yarda da tawakkali tunda mun yarda da haka kuma yarda da cewa Allah Allah ne Allah ya ce shi ke ba da milki ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma ce siri ne kuma yakan zare milki ga wanda ya so a lokacin da ya so ni a gare ni na ɗauka yau Allah ya kadiri cewa wannan milkin da nake yi na shugabancin Eh, wannan jam'iyya a jiha ya kare to menene alakar ajiye aikinka da abin da ya faru a majalisar zartarwar jam'iyyar na kasa babu alaka tsakanin abin da aka zarta a abuja da abin da muka yi a yau abin da muka yi yau ni ne na ga dama na aje abin da aka yi a abuja kuma wannan daban ne da a ce dukkan jihohi ne aka yi irin haka da muka yi yau to shine zamu ce wata akwai alaka to babu ne kadai ne a yanzu dai masu sharhi akan lamuran siyasa a nan jihar niger suka fara tunanin cewa wannan ci gaba ne ga jam'iyyar APC bisa la'akari da halin da ta shiga Malam Mansur Waziri na ɗaya daga cikinsu. Eh, na farko dai za mu yi Allah godiya da ya sa muna da ranmu da mu abubuwa suke ta faruwa wasu abubuwa sun faru a baya wasu kuma abubuwa suna faruwa a yanzu kuma wasu ba su faru a gaban Allah yadda. Ah, tunda ya ce kashin kan shi ne ya ajiye aiki ai ya sai mutane su yi mashi adalci su yi mashi uzuri to tunda wanda ya yi aikata abu ya ce kashin kan shi ya ajiye aiki shi shikenan in ma akwai wasu abubuwa da mutane suke zargi ko suke zato wannan kuma na mutane ne wanda ba za a raba mutane da hakan ba kuma kila ta yiwu wata mu'amala ce ta can baya wasu suke la'akari da ita suke duba kamar cewa wani abu ne ya faru to a ila yau dai mu dai abin da ya faru mu ta bangaren mu a matsayin mu na 'yan siyasa 'yan jam'iyyar apc masu son jam'iyyar apc ta ci gaba a jihar neja mu mun yi murna mun yi maraba da hakan kuma muna fatan wanda zai zo Allah ya bashi ikon yin adalci ya yi lura da kurakuran da shi wanda ya wuce din ya yi ya kuma yi ma 'ya'yan jam'iyya adalci idan aka zo zaɓuɓɓukan da gwani duka abubuwan da ya kamata a yi a tsaya a yi su akan doka a tsaya a yi su akan tsarin demokradiyya a yi su a bisa ga adalci domin duk abin da dan adam ya yi dai komin daren dadewa zai girbi abin da ya yi shi. Na'am, ka yi maganan kurakurai, kai a ganinka shi tsohon shugaban nan da ya wuce menene kake ganin ya ya kamata shi sabon nan da ya shigo yanzu ya gyara eto eh kama da a je zaben fidda gwani wani ya ci zaɓe a gama zaɓe ba tare da ba ma wasu masaniya ba ba tare da ba ma wasu invitation ba ce za a je a sake zaɓe wani wuri a karya dokan ita jam'iyyar a karya dokan ita ƙasa a karya dokan zaɓuɓɓuka na ƙasa hmm. to muna so wanda zai zo ya yi duba da irin waɗannan abubuwa ɗin ya gyaggyara domin ba zai yiwu a ci gaba da tafiya haka na ba a demokradiyya a ce demokradiyya ita ce a tsarin mulki wadda kowane dan adam yake so yake kuma jin daɗinta a kuma ce a cikin demokradiyya ne ake zalunci ake cin amana wannan ya kamata mutane su yi la'akari da shi su yi duba domin in ma babu kamun Allah a nan duniya akwai kamun Allah kuma a gobe gaban Allah. A yanzu dai Alhaji Aminu Bobi shine aka baiwa shugabancin jam'iyyar ta APC a jihar Niger a matsayin rikon ƙwarya. Hajiya Hadiza Ibrahim Kwantagora jigo ce a jam'iyyar ta APC. ta ce su kam gaba ta kai su. To alhamdulillah mu gaba ta kai mu ai ka san dama sai wani ya rasa sannan wani ke samu. Wanda aka ba ya yi muna daidai. Na'am to amma me zaki ce game da raɗe-raɗin da ake yi na cewa shi wancan tsohon ciyama an tursasa mishi ne ya aje mukamin shi. ana wai amma ni dai ban tabbata ba amma ina jin wai wai wai amma ni dai ban tabbata da haka ba na amma kina ganin eh, wannan canjin da aka samu ko kuma ajewar da yayi za a samu ci gaba a jam'iyyar APC din sosai kuwa babban ci gaba ma saboda ai kamar yadda ni ni gaya ma saboda in ka tunani a matsayin takin na ciyaman da ya dauko eh, kai ta san shi cewa a zon ɗin To Alhaji Mamma Kolo ne mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa. Ya yi bayani akan abin da ke tsakanin gwamna Umar Bago da kuma shi tsohon shugaban APC Zakari Jikan Toro. Abin da ya faru dai Kakaki majalisa dokoki na jihar Niger shi ya kira ni ya ce ga shugaban jam'iyya ya zo ya same sa da cewa yana so ya masa jagora don a a samu mai girma gwamna saboda yana so zai ajiye aiki na shugabancin jam'iyya da yake rike da shi shi kuma kakakin majalisa ya magana da gwamna muka haɗu da ni da kakakin majalisa da shugaban shaman na fati da ni kaina muka je wajen gwamna ya sake maimaita bayanin da ya ma kakakin majalisa ya sake masa bayani ah, a nan kuma har ya kara da cewa shi ya fi kwarewa ne a harkoki na aikin ofis ba watan tafiye da harka wata na jam'iyya ba to haka aka yi to daga jin wannan ka tabbata cewa ba man maganan cewa an tilasa shi ba maganan tilas inda shi tsohon chama ya gaya muku cewa shi ya ga daman sauka walla haka take to amma wasu na ganin can baya ma an yi ta samun abin nan ja'in ja tsakanin shi da gwamnatin nan wasu na ganin kaman ba bangaren shi ma yake ba ko lokacin da aka yi zaben fidda gwani wa har lokacin da aka yi zaben gwamna ma an zarge shi da yin antifati eh, har ma haida kuka sa baki aka yi sulhu tsakanin shi da yan mazaɓa. Eh, abin da mutane su gane ba duk lokacin da aka ce an fito wajen zaɓe na fidda gwani wata firamare election kowa na da ra'ayin abin da ya ga dama Mm. amma da zaran an ce an gama wannan an samu dan takara ya fito to ya kamata duk a tattaru hankali ya zama waje guda kuma haka muka yi a jihar Neja. akwai lokacin da ake zaune 'yan mazaɓansa daga can garinsu suka ce sun dakatar da shi suka ce ya yi antifati a nan kuma muka sa baki muka ba su magana muka ce ya yi haƙuri duk ana cikin can an gama zaɓe dama ana nema a zauna duk a yi su suka yi haƙuri suka janye wannan ƙarin da suka yi to muna cikin tafiyan nan dai har lokacin da ya zai bari ba wani sabani tsakaninsa da gwamna ko kuma da wani a cikin gwamnati. Amma wasu sun taba an ah, cewa gwamnan an je na cewa shi shugaban jam'iyyar nan ba bai taɓa zuwa mai mashi congratulation ba a zaben da ah, ya ci na gwamna. A ah, me za ka ce ga masu wannan bayanin? To in dai sun faɗa haka kaga kowa na iya da dama ya faɗi abin da ya ga dama. Amma ni dai kan abin da na sani ni ban san da wani sabani tsakanin shi gwamna da tsohon shama na jam'iyya ba. Kuma inda akwai wannan sabanin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 za mu soma da kofin duniya na mata na kwallon kafa da ke wakana yanzu haka kasashen new zealand da australia inda kasar colombia ta kai ga kwata final a sanyin safiyar yau bayan da ta gama da jamaica da ta wace daya mai ban haushi maria catalina usme pinenda mai bugawa a tsakiya ce ta farkewa colombia kwallo a ragar 'yan jamaica a minti na 51 jim kadan bayan dawowa daga hutu rabin lokaci colombia za ta karawa da zakaran turai na kwallon kafa na mata cewa da three lions na kasar birtaniya a neman kai ga wasannin kusa da na karshe matan na birtaniya ne suka hidda takwaransu na najeriya a jiya litinin a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin biyu sun yi kare jini biri jini a tsawon mintuna 120 inda ingila ta yi nasara da ci hudu da biyu ita ma kasar faransa da ta kai ga zagayen kwata penal na kwallon kafa kafa na duniya na mata bayan da tawa maroko cin kaca a ɗazu-ɗazun nan da ci hudu da nema kenza dali da ke bugawa club din aston villa a premier league ta mata ta ƙasar birtaniya ita ce ta soma zirawa faransa kwallo a ragar maroko a mintuna na goma sha biyar da suma wasar kamin kadidiya Gianni da tabbar club din paris saint germain psg zuwa club din olympic de lyon duk dai a kasar faransa ta jefa kwallo na biyu a mintuna na 20 sai ejen Danilo Sumer da ta ciwa Faransa kwallaye biyu a mintuna na 23 da mintuna na 70 ana gogawa Faransa za ta kara da ƙasa Australia mai masaukin baki a kwata final. A wasan sada zumunci shiga kwambalar ta kofin duniya na mata na Australia Faransa ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Australia a ranar 14 ga watan Yuli da ya gabata. yanzu haka dai dukkan kungiyoyin kwallon kafa na mata nahiyar afirka an yi waje da su a wannan gasar tunda ita ma afirka ta kudu kasar holland ce ta waje da ita a ranar lahadi da ta gabata da cibiyu da nema yayin da zambia ta fice tun zagaye na farko ana iya cewa akwai sauran tafiya ga kasashen nahiyar afirka a wasannin kwallon kafa na duniya na mata duk da yake ana iya cewa an fita daga cin kaca da ake yi wa kungiyoyin gaba daya tun zagaye na farko a wasannin duniya na kwallon kafa na mata da suka gabata to ya ya cewa abin ya canza halin yanzu tun da gashi an samu kungiyoyi guda uku da suka kai zagaye na biyu a wannan karon za mu kammala da dan wasan kwallon kafan na dan kasar faransa da ke buga kulob din birtaniya chelsea cewa da christopher nkunku wanda yanzu haka ya ciwo a gwiwa kuma aka rigaya aka yi masa tiyata kamar yadda sanarwar da kulob din chelsea ta fiddo a yau talata ta yi bayani ɗan shekaru 25 da haihuwa christopher nkunku ya bar club ɗin leipzig na ƙasar jamus ko kuma almanya domin komawa chelsea ta ingila zai share tsawon watanni biyu zuwa hudu kamin ya kuma takale da sanarwar ta chelsea ta ƙara da bayanin cewa ɗan wasan zai ci gaba da murmujewa a hannun sashen likita na ƙungiyar ta chelsea har zuwa lokacin da zai dawo fagen daga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 Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka ta ziyarci kasar Nijar domin tursasawa sabuwar gwamnatin sojin kasar na su mai da zaɓen shugaban kasar bisa karagar mulki. Karamar minista harkokin cikin gida mai kula da sha'anin siyasa Victoria newland ta faɗa ta kafar sadarwar Twitter cewa ta je birnin Yamai ne domin bayyana tsananin damuwa game da cikas ga tsarin demokuraɗiyya da juyin mulkin ya haifar da kuma buƙatar mai da ƙasar bisa turbar doka. a yau talata sojojin sudan sun kara ƙaimi don ganin sun samu galaba a kartun babban birnin kasar a ɗaya daga cikin fafata mafi zafi tun bayan fara fada da bangaren dakarun katakwana da ya janyo gagarumar matsalar ayyukan jin kai. sojojin sun kaddamar da farmaki ta sama da manyan makaman atilari tun ajiya litinin inda suke kokarin kwace iko akan wata gada da ta ratsa ta kogin nilu da dakarun katakwana na rsf ke amfani da ita wajen wucewa da karin dakaru da makamai daga urduman zuwa birane biyu bahari da khartoum cewar mazauna yankin Ɗan takarar mukamin shugaban kasa na jam'iyyar Republican Ron DeSantis ya maye shugaban kwamitin yakin neman zaben shi a wani sayo-saye da gwamnan na Florida ke yi na saisaita tsarin yakin neman zaben shi. Gwamnan na Florida a yanzu zai shigo da James Otmer shugaban ma'aikata a ofishinsa na gwamna ga matsayin manajan kamfe ɗinsa inda zai maye Generate Park wanda ya jagoranci yakin neman zaben shi a karo biyu a bara kafin shi ma ya tsunduma cikin takarar shugaban ƙasa. china ta nemi kasar philippines da ta cire sansanin sojin ruwanta daga bangaren da ake takaddama a kan shi a yankin kudancin kogin china bukatar ta china ta sanar da ta sanar a yau talata ta zo ne bayan kwanaki uku da wani jirgin masu gadin tekunta ya harba wani babban harsashen ruwa akan sansanin sojin ruwan philippines da ke tafiya a kan ruwa zuwa wurin da ake ce ma thomas shaw domin kai wasu kayayyaki manila ta ce abinda masu tsaron ruwan na china suka aikata ya hana ɗaya daga cikin jiragen ruwanta na philippines ɗaukar kaya na bukatun yau da kullum ga dakarunta da ke gadin jirginta a bangaren ruwan na shore na thomas shore ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar da wata sanarwa da ta yi kira ga philippines da ta gaggauta ci da sansanin sojin ruwan nata daga yankin na thomas shore domin barin sa a yadda yake al'amarin da kasar ta philippines ta ce ba zai yiwu ba masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai da julie ladis gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu nick ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku mu kwana lafiya